babu ke magana akan Awali wuqu'i shirki Fil'ar farkon afkuwar shirka a Banƙasa ƙasa fi ibrahim dangane da ko a cikin mutanen annabi ibrahim waɗanda suka bauta wa taurari wanda za mu tashi fagar na farko wakalin khalilu a shafi na shatara maliki ta wakalin khalilu ba daɗin allah annabi ibrahim ya kasance huwan lari azala Allah bihi tilka shurura da shi Allah mai sarki ya kawo da dukkan waɗannan sharrika da shi da abubuwa da aka dinga yi na shirka da Allah wa afsala bihi da shi Allah ya rubuta zalika dalala wannan bata fa inna Allah subhanahu ta'ala domin Allah subhanahu ta'ala atahu rushdahu Allah ya ba wa annabi wato Ibrahim shari'a sigari tun yana yaro bai taɓa shirka ga Allah ba ma sajada lil min qat bai taɓa yin wato sujuda ga goki ba Allah ya aiko shi manzo ايكوشي منزو khalilan kuma ya rike shi a matsayin badadi fi kibarihi a watan asan da girma wa qad qassa Allah ta'ala khabra tabbas ubangiji ya labarta mana labarin annabi Ibrahim ma'a abihi tare da babansa wa qaumihi da mutanen tafi adadin min suwarin qur'an a wasu adadi na surorin qur'ani da dama Allah ya da wannan labari idh qala ibrahimu li ya azar atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalal mubin wannan cikin suratul an'am Allah ce ka gaya mun san da annabi ibrahim ya wa babansa azar yake cewa a tattakhidhu asnaman aliha, shin yanzu baba sai ku riki gumaka a matsayin ababen bauta wata ya ce musu mahabi tamatirin lati an tumula a akifun a ah, wannan waɗanda gumaka ne wanda duk za ku gurfana ku dinga duka musu kwaye musu juda sai ce fa ina hun ma'aduwun le makiyana ne ila rabbal alamin ba ta sai ubangijin tare ni ba zan bauta musu ba ba na ƙaunarsu ba na sansu a wata aya suka ce sami'ina fatan. mun ji wani saurayi yan kuruhum yana aibata ababen bautanmu yuqalu lahu ibrahim ala ibrahim wa Khalilu khalil alayhi salam annabi ibrahim ya kace ce huwa allazi adala bihi da shi allah ya kawar da tilka shurura waɗannan sharrika na shirka wa afdal bihi da shi allah ya rubuta zalika dalal wannan bata na shirka da aka dinga bautawa taurari fa inna allah subhanahu wa ta'ala domin allah ya sarki atahu rushda ya ba shi shiriyarsa fi sigari tun yana yaro wabta asahu rasulan Allah ya aiko shi a matsayin manzo wa takhadahu khalilan kuma ya rike shi a matsayin badaki na'am fi kibari a san da girma qad qassa Allah ta'ala khabara tabbas ubangiji ya labarta labarin annabi Ibrahim ma abi tare da babansa wa qaumihi da mutanansa fi adadin min suwar al-Qur'an a cikin wasu adadi da yawa da cikin surorin Qur'ani wa bi surati Ibrahim ya ba da labari a kan sati ibrahim inda ke cewa wajen lubni wa baniya an na'budu al-asnam Allah ka tsirtar da ni ka tsirtar da 'ya'yana kar mu bauta wa gumaka wani kenan kar mu bauta wa gumaka inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana yutus ya Allah na aje wasu ayari ko ba'ari na iyalaina a wani fako wanda baya daukar shuka Allah dan tsaye da sallah to Allah ina roƙonka faj'al afidatu min nas ka sanya wasu zukata na mutane ta hawi ilaihim su dinga kaunar su dinga kokarin tahowa su dinga karkata zuwa gare su wannan kenan fi inkarihi alaihim wa fi inkari da ya dinga mutanen sa ibadatul awsan dangane da bauta kuma wa haƙuriha indahum da yadda ya dinga wato wulakanta su ko dinga raina su indahum hatta a wajensu wata na ƙufiya da ya dinga sukan gumakan a ayi wato toye ne dinga shi ne bayan ya jaddada su fata Allah ce wajen alhun gizaben illa kabiran lahu na annahun idan ya rajiju Allah ce ya jaddada su sai ya ɗauki gatar sai ya rataye a wuyan babban da wani zuwa suka ce a ah, أنت فعلت هذا بآلهة إبراهيم في كوي أنه لما رجع فتبقى البيت كيف الجوال والديمش بس قالوا من كم يدكون لقد علمت أي قال ما هؤلاء يدكون أي قال سوي نباسة مدانة أنا إبراهيم كده الله يسكى من الأخير وجنقفها da ya dinga shukansu yana tawayar gumakan nasu wata kasirihi laha da ya dinga kakkarya su yana daddatsansu wa munazaratihi alaihi salam da kuma yadda ya dinga munazara ana mukabala da shi da annabi ba da shi da namuru Allah ce yake cewa alamtar ilazi wato hati ibrahim fi rabbi an atahu Allah mulku qala ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa yumiit qala ibrahim inna Allah yati bi shamsi min al-mashriq fati biya ne al-maghrib fa wita alladhi kafa Allah ya ce ka gaya musu tarihin wannan da ya dinga hajji Ibrahim bi rabbi wanda ya dinga jayayya da Annabi Ibrahim akan abun bauta na Annabi Ibrahim Allah na gaskiya ke Annabi Ibrahim yake cewa a ni ubangiji na yana rayawa yana kashewa sai ce a ana ana wani ni wannan kashewa ina raya sai ce to shike na kama su da bibi duk sun tantance kai kai na yabewa kai kuma za a kashe ka kaga shi na kashe da naira ɗaya sai annabi ibrahim dama gwada shi shigo shigo ba su biye min sai ke cewa to fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al Allah yana zuwa da rana ta gabashi ba ta biya ne maghrib to kai ka zo da kai ka zo da ita daga yammaci Allah ta fafu zuciya da kafar sai wannan da ya kafarta na maruzu kenan sai ya rikice ya rude kasa magana shine wa man zuwa wa munazaratihi alayhi salam da kuma muƙabala da munazara da dinga yi shi annabi Ibrahim li malik Babil ga sarki nan babban sarki da na Iraki annamrud wato annamrud min Kan'an wa muhadatihi lahu da yadda dinga kokarin gafa musu hujjoji na nuna masa cewa abin da ke kai kuskure ne hatta ahlaka Allahu annamruda har sai da Allah madaukaki ya halakar da marudu bi ba'ubatin da sauro shi نعم بيبو عوبة دثوره فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض الشام ولم يساوي hatta halaka Allah na maruda har sai da Allah ya kashe da biyu bi ba'ubatin da sauro bayan ya gama Allah ne shi shi kaza kaza shi abin bauta ne wanda da marud din yana ga waɗanda suka mallaki duniya a cikin da Allah ya tashi sai tura masa sauro kawai shi halaka shi na'am fadar Ibrahim alayhi annabi ibrahim sai ya kaura ila arbi sham zuwa ƙasar sham wato wani filistin a yankinan sun ma'ira diyarin misriya sannan ya ƙara yin ƙaura zuwa ga garuruwa da misra don da'awa da kira wata zauwata bi hajar kuma ya auri hajara bayan ya je misra sarki misra ya ba wa matarsa tsara wannan hajar a matsayin kuyanga ko mai matsaya ta hidima وكان الولدان وكان الولدان المباركان يا رب دابيو ما سأل بركة ما سد رجع وكان الولدان سيادة سامية رب دابيو al ne masu albarka wanda annabawa al-karimani masu girma wato a tsakanin annabi ibrahim da iyalansa isma'il min hajar isma'il hajar ta haife shi al-kibtiya wacce asalinta bakin ce al-misriya a ƙasar misra wa ishaqa shi kuma ishaqa min sarati ibnati ta'ammihi wato an same shi ne daga wajen uwar gidan annabi ibrahim wato sara ita kuma ولما وقع بين سارة وهاجر من غيرة النساء ما وقع هاجر إبراهيم بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة حرسها, حرسها الله تعالى فكان ما كان من أمرهم في البلد الحرام من نبوع من نبوع زمزم وبناء البيت الحرام وغيرها من الأمور العظام انتهى هنكلي Allah yake cewa a malam yake cewa na su zan sake mai tare walamma waqa'a baina sar wa hajar yayin da abin da ya faru ya faru abin da ya afkwai afu tsakanin hajara da sara a duk matan annabi ibrahim min khirati nisa na daga kishin mata kiti tunda annabi ibrahim baya haihuwa sai da yake shekara ɗaya ya ma furfure ya ɗauki a soma daga haihuwa kisa lokacin da mala'ika zai na ce mata yana ce mata zai samu ɗa matar tana ji sai ta rai wajen a alidu ana ajuzu wa za ba a da yanzu na haihu wannan tsohuwa ga wuce na mayar kofi a asibiti ko to wannan ita tsara ba ta yi wa lokacin tsara su ko to da ya yi hijira zuwa misira don da awa da wani cikin abubuwa jama misira yana da wani azalimin shugaba shi ma sarki duk da sarakunan duniya kusa duk da ya duk san makar kan sun ji masu magana to ya ɗauki abin da ya faru shi ma ya faru sai ɗauki hajjar ya ba wa sa ya ce ga shi ta dinga yi ta ke hidima ya ta kare da ta gabata haihuwa sai take cewa a ibrahim ko za ka auri wannan ko allah zai ba mu ɗa idan ku yana aurata sai allah ya ba su alibi ismai to sai kuma wannan kiki sai ta ku a ya za a yi su daga zo da ta haihu ne kuma shekara wajen shekara saba'in tamanin har yanzu ba magana kaza kaza kaza to alibi ibrahim wata ba ta allah sai ɗauke iyalin nasa alibi ismail da mahaifiyarsa hajar daga nan sha ko wato wanda ake rasa filistin a yau sai dawo da wani maka lokacin maka fako ne forest ne ba komai daji ne ma ba wani abu to ne sai ma ne ce walamma bai na tsara wa hajar yayin da abin da ya faru ya faru tsakanin sara wa hajar min giratin nisa'i na daga kishin mata ma waqa'a abin da ya faru ya faru hajar ibrahimu sai annabi ibrahim ya kaura bi hajara da hajara wa buniha da ɗanta jariri isma'il ya ɗauke su daga nan sham ya dawo da su ila makka ya dawo da su makka Allah ya tsari makka fa kana ma kana abinda ya faru ya faru min amrihim ta daga lamarin su filmadin haram a wannan gari mai alfarma min nubu'i zamzama na kubowar ruwan zamzam wa bina'il baitul haram da gina masallaci mai alfarma wa gairiha da makamancin wannan zai umar da izam da cikin abuwa masu girma abinda maliki ba da ta kakkaice abin yake annabi ibrahim Hajar ba ta sai da za a fi ba da sana jaririnta wanda yake sabon haihuwa ne ya ɗauko sai kawo su inda ka'aba take lokacin wannan wajin ne gari zara, guri ne wanda ko shuka ba ya ɗauka fanko ne ba ruwa ko shuka babu wani har yanzu kuma ɗabi'an ma ƙasar maka na ta baka sai ka ɗauka kamar ƙasa ce ba ta buƙatar taki amma daga nan ba wani abu da za ka gani ni askantu min zuriyati biwadin ghairi fi zar'in na aji wasu ayari na iyalaina a wani guri wanda baya ɗaukar shuka inda bai cikar muharram a wajen ɗakin ka wanda ke mai alfarma da ya zo ya ajiye ta sai ce zauna a nan kuma ya jo musu da abin da Allah ya sa da yake da iko na guziri da abin sha ga ruwa ga abinci sai ce ku zauna a nan ya yi kura zai juya ta tarkiri garsa ya za ka fi ma'anar daji sai shiru sai ta fita shi zai juya ta ƙarin shi sai ta yara sau a raɗar da suke ce wai Allah ne shi kamu na sai ce Allah ne cin kawo kuma sai ce idan zuri yuzu tun da shi ya ce kawo mu nan to na san zai cuta sai ba ba alheri gida kana wata ƙasa ka kawo mutum wata ƙasa daji annabi Isma'il yana cin abinci yana breastfeeding yana shan mama tafiya yana tafiya sai ruwan mama ya ɗauki sau da abinci ya ƙare sai uwa ta ci ta sha sannan yaro zai samu abu da bishi to wannan ganin komai ya kare mata ba wasu wasu ɗan kwanaki ban sai ta kama lalibi ta leƙa nan ta leƙa nan shi ne wannan retos sun ya tsakanin safa da marwa ko za ta hango mutane ina ko za ta hango wani gari ko gurin da ke kusa da jama'a ta ta wannan da ta wannan to tana cin wannan tsakanin safa da marwa tana kai wato yana komo wannan ko sai ta ga wani jari wani mutum daidai da kusan da jaririn ta kuma yana ta tsari yana ta tsari yiwu yana ta kuka ga yunwa ko bai ji domin wata ba tana zuwa daidai ku ta a guje shi ne wannan ɗan saurin da ake tsakanin al'alamu a zuwa akabar tsakanin sa'ayi tsakanin su babu. wannan saurin da ce wajen ta fito da rami ne ke kun ka fito shi ne daga mata da shara ta muku wannan gaggawa kwarai da gaske tana zuwa da ta koma sai ta ga cewa wannan mutum ba ta ga shi ba amma a ƙarƙashin jirginiyar jaririnta ga ruwa na gowa to a yaren su ba larar ciki ba suna yin yaren al'ibrani shi ne ya tsohon yaren mutanen ƙasar iraki suna su yan iraki annabi ibrahim da komai nasu da yan iraki da shi da annabi lo da yan iraki da ja na aka haife su su daga kanin su duk yanta ne to ganin wannan ruwa abin nema ya samu matar falke ta haifi jaki sai ko ta zo ta kama haka faɓaɓɓen tana zam zam zam zam ma'ana ruwa taru taru ruwa taru ba za ta rage cewa rashin Allah kuma Ismail launi jama'a lana zam zam Allah mai sarki ya rama ga mara annabi Ismail ita ce ta tsara mana zam zam ba ce da ta bar ba ta sa hannu ba da sai ya mai mai ko ina a duniya <laughs> masha Allah to wannan annabi Isma'il tun da ruwa ya samu zamzam abinci ne kuma ya abin nan kwari daga shi tafiya tana tafiya annabi Ibrahim yakan zo ya ziyarce su lokaci bayan lokaci ya dan kawo musu gudiri ko dan wani abu abinci ko abin sha kai ya zai ga ruwan wannan zamzam ya ƙara alkinta shi to wannan ya je ya koma ya ce koma kawai sai ga ƙabila ta durhu su shigo mutane daga ƙasar yemen shigo makiyaya ne kamar da tarihi ke nuna cewa sun to sun kaɗo dabbobin su kawai suka fara ganin irin su balbela su waye idan ka ga balbela a guri to yana zama duk inda kake kana kusa da ruwa to wanda sai sa suka ta abin da haɗin su suka samu ruwan zamzam sai suka nemi izinin mai da alim wani da Allah ci ba mu dama mu zama kwastai su sun wani larabawa ne su ne suke larabci to annabi isma'il ya taso a cikinsu a wani bakin su ya koyi larabci annabi isma'il kamar da aka sani a bakin ke koyi larabci annabi ibrahim babansa ba larabci yake a zance mafi kyau har ya zo ma cewa in yana kwaikwaya tun da yaren larabci tun daɗewa tun talitali ba wani yare a duniya da aka yi masa hidima ko masu yaren suke takama da yaren su sama da larabci mai larabci mai yaren larabci yana jin cewa shi fa jarin mutuncinsa eh, larabcinsa har yanzu aka ci duk mai magana da larabci dan yaren yana jin cewa wannan yaren nasa shi ne mutuncinsa shi da darajarsa wani kuma aka yi fi kamata duk mai yare ya zama ba yawa ba ne kana da yarenka ka ajiye ka kama yaren wani riga aro ba ta rufe kacara in ji masu magana duk wanda suke cewa wanda da aka raba shi da yarensa wanda biyar ba ka da yaren kai da ka koma na su ka koma bayan ka zama bawon ka zama bawon wanda wannan muke kira lallai ne yan uwa mu rike yaran mu na Hausa tigijin Hausa daga cikin nima da Allah ya mata dabi'ar yaren larabci dabi'ar yaren Hausa wani abu da Allah ya mata da alkhairi shine ma yin tsaku yuktab ko ma la yin la yuktab abinda dai aka aka furta da za a rubuta shi wanda duk ba a rubuta ba a faɗa ba za a rubuta shi da suka ce a duk yaren da ya zama yana da wannan ɗabi'a to ba yare mai tsada kamar sa in an ce rubuta kaza ta ce to faɗi kaza ɗin Abinda ka faɗa za ka cif da cif ba wani a ce wannan harafin ai silent ne wannan za ne wannan awa wani duk ki ne a faɗi mai ka faɗa abinda ka fita shi za a rubuta ma yin ɗaukun sabo ma na yin bu to a daga ne sai zama yaren hausa yana da irin ɗabi'u da yawa da suka shafi da larabci kai wani ma yadda a cewa yaren hausa larabci ne kusan kaso saba'in zuwa saba'in da biyar larabci ne kusan kaso 70 zuwa 75 larabci ne dukkan wanda rike cewa al-kaki al-basa al-kama al an gane? kasuwa kasuwa tsutsa duda an eh, dama da abin da kake al inda kake al larabci ne shi sa tsohon shugaban ƙasa na libya gaddafi a zuwan da ya kano ya ce ku a wasu fulani kun san a haifafan kano ne shi ba a tarihin shi gaddafa haifafan yana na a dandalin turawa na wajen yan gurasa ɗin a nan gaddafa ɗan kano ne ya ce ku masu magana da yaran wallahi ya haifar da kakannin da larabawa haka ke faɗa karku kar a muku wani bura bura iyayenku da kakanninku dukkanin su larabawa ne yace wannan mawaqa'a yayin da abin da ya faru ya faru bayin sara wa hajar tsakanin sardu da hajar min giyatu lisani da kishi na mata mawaqa'a irin abin da ya faru hajar ibrahim sai annabi ibrahim ya kaura bi hajara da hajara wa bani hajar anti isma'il ila makka kuma koma makka harsa Allah ta'ala wa kana ma kana abin da ya faru ya faru min amrihim na daga lamarin su bil balad al haram to gari mai alfarma shi abin da ya faru din shine har zuwa auren da annabi Isma'il ya a cikin fiya 'ya a cikin ƙabila Jurhum kuma shi annabi Ibrahim alayhi salam cikin haka yana ziyartar sai koma tarihi yana da daɗi ya ziyarce su ya koma ya ziyarce su ya koma har ya aure ya a cikin to bayan ya aure ya daga cikin su wata na annabi Isma'il ya kawo ziyara bai samu ɗansa annabi Ibrahim ya kawo ziyara gidan annabi Isra'il sai ke cewa bai same shi a cikin gidan mace sai samu ta sai ke cewa ina mai gidan naki wallahi ya tafi ya bamu a ya ne ya bamu cikin yunwa da tashi hankali da kaza da kaza da kaza a haka ya zaku eh, idan ya zo ki ce wata wanda tije ya zo kuma ki ce da tijen ya ce ya zo ya canza jirgin kofar yana da ta kwashe labari da gaya musu ai wanda tije kaza da kaza ta aiki baba ne aiki Babana ne ta ci ma amara me ya umarta shi da ke ce yau da canza ne to khayru usbatu babi ka canza dokin umarci amara ne da ya tsaki ka sai bane zaka ce shiga zaka ta magiya sababan da annaba suka saki ko sabai za ka iya raina su kai ka ce ɗan kayan da amma mintin ba mintin goma annabi isma'il sai ƙara auren wata amma ba a tsibirin zulun ba su amalikawa ne kuma suka zo suka tsara ka gari ya zama gari wannan ƙabilar ya auri wasu daga cikin ƙabilar amalik bayan ya auri annabi ibrahim ya sake yin wannan zuwa wani kudura ta allah da ya zo bai sami annabi ismail a gida ba ya gabata ya yi ina ne gida aika za ka zai idan ya zuci cewa da cizo ya zo yana da shi ya ce a wani hali mai a ah, masha allah wallahi ya zo mutum kwanciyar hankali ko mutum tuni ka za ka za ka za ka za ka ba ku da matsala alhamdulillah alhamdulillah ya ce Allah idan ya rike ce ko dokin ofarsa ya rike shi cikin kai kan ka. biye da za a rike dokin ofarsa annabi Isma'il yana dawowa mata ta kwace bai labari ta gaya masa cewa ai wani da ya zo kaza kaza kaza kaza kaza sai ce to ai baba ne baba na ne da me umar sai ya ce ya ce a ka rike dokin ofarka da cewa ya ce ka isa shi kar in taba saki kaji ai godiya godiya ba wai mata ba ko aboki ne kake tare da shi ko yaro ko wani abu kaga ba shi da godiya ga Allah kai wa ka gyara sai ba gyara shi ka gyara shi ka ko wani suka ajiye a wajen ita harka ga mutanen da ba su da godiya ga Allah matsala ne kwarai da gaske shi wanda ba su da godiya ga Allah in ka sa shi akan duke ka duke ba shi cewa. domin Allah alƙawari ya yi cewa da yin shakartum za a fi wallahi idan kun gode mutu na tsara mutu wadda yin kafartum idan kun mun bidilci ina azabi da shi tabbas azaba ta mai tsanani ce ga waɗanda ba sa godiya Allah ya shi mu ce ba kana ma kana abin da ya faru faru min amurin nan daga lamarin su bil baladil haram nan wato gari mai alfarma maka nan min ruhi zamzam na daga ƙuƙugowar ruwan zamzam wa bina ilbaikin haram da ginin daki mai alfarma to alif ibrahim yana cikin wannan ya je ya koma ya je ya koma sai a kankanin sai allah ya ce masa ka je da kai da ɗan ismail ku gina ɗakin ku gina ɗakin bushe aka zo aka nuna masa ga yadda za a yi abin nan da ƙur'ani yake faɗa yake ce wa indina ila ibrahim من يوم أمرني قال نبي إبراهيم إسماعيل الأنس إسماعيل أن طير بيتي للطائفين والعاجزين والكعسين وأنا شيء أمرني فبأرجع كي أيتي ناكو جناشي للطائفين ثم ما الطوافي والعاجزين ثم ما في المدمى دنبوته وركع السجود ثم ما سفلة تذكر تاج قام ونحكي ويرفع إبراهيم القواعد يلبيت إسماعيل ربنا تقبل منا إلى السلام عليكم فأولا قبر النبي إسماعيل shi ne lebura shi kuma birki da shi annabi ibrahim alaihi to anan kan dutse ne annabi ibrahim inda ya taka ko sai Allah ya fita da sawun kafa ko sawun inda yake takawa ya kamar su kafirci ina miƙo masa sai dora ko shi Allah ya fita da sawun kafa shine wannan mukawar ibrahim da ake ba Wani kina wai ce wata khidmi maqami ibrahim musalla shi ma yake cewa wa gairi hanyar umuri da izam da wani wannan aikin da ta gabatar a nan makka da cikin abubuwa masu girma da suka duba wani abu annabi ibrahim ba abin da ake iya bari cewa ya bari sai dai masallaci biyu masallaci mai alfarma sai masallaci bai taimaka da shi don bai taimaka da shi ya gina shi almasulmi a kasuwa shi ya gina shi kamar da ta cikin hadisi tabbatacce tsakanin baitul aqsa da baitul haram shekara arba'in abin sanar ce farkon daki da aka gina a ban ƙasa na bautar Allah masallaci mai alfarma sa'an nan baitul maƙadai sai sabu suka ce kan bai nahu shekara nawa ne tsakanin da ce arba'un na ama shekara arba'in ba za a iya ce maka yanzu ga gidan annabi ibrahim ga shagonsa ga gonarsa ga ofis ɗinsa ba za a iya gaya maka amma ga guraren da ke da wani wannan shine abin da kamata mutum ya kansa kamar koma ga Allah ga gurin da ka asasa nan gaba gidajen ba gaba duk za a yi wisa kai ma sai ne wa kwanto an yi kama ko ba a yi kama har sai an samu da suka rage anguwar da suke eh an ce da an yi wani an ce dai yana nan da kai ba an yi shi ba kai a eh an yi shi amma ana tunanin asalin sa mutumin kaza aka ba za a dinga labarin labarin amma idan mutum ya zo kinkima addini yayi wa Allah abu gashi a taba ga munar cikin masallaci Allah saka mu da amin gashi kana ci tsamo tsamo wannan ko da ba a nuna gida ba shi ga iman bana lillahi masjidan bana Allah lahu baytu fil janna to shine abin da ake yi gina wa kanka masallaci gina makaranta gina wani abubuwan na alkhairi duk wannan gidajen za a nemi su a rasu kuma a kwace wa Allah ke yi ina kwace a nan وكان لوط بن هارون آه، هاران وكان لوط بن هاران ابن تاريخ قد بعثه الله نبيا فاتفقت بعثته مع بعثة عمه الخليل إبراهيم عليه السلام ابن تاريخ آثر في زمن واحد وكان من خبره مع قومه في أرض سدوم بالشام قرب الأردن ما قصه الله في كتابه من دعوته لهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأوثان وما ابتدعوه من فعل الفاحشة فأهلكهم الله ونجى وأنجاه هو وآله إلا امرأته كانت من الكافرين الله يقول وكان لوط النبي لوط يا كسنتي ابن هاران سنما بن النبي لوط هاران ابن تاريخ قد بعثه الله نبيا شما ألوكة الله يا أيكوش النبي فاتفقت بعثته sai manzancinsa ya dace ma'ajin su ta amihil khalil tare da manzanci na babbansa annabi ibrahim a.s. a wato shi ibrahim a.s. ibn tarih azar Bi zamanin wahid ta dace a lokaci ɗaya suke lokacin ƴan ƙasar abin da ne duk ƴan ƙasar iraki lokacin da da awa ta zafi sai suka riga sai suka yi abin nan sai suka yi hijira tare annabi ibrahim ya tsaya a sham shi kuma ya tafi urdun duk a lokacin ana a shamun kadima duk yankin sham ne a wancan zamanin an gane to amma an gace shi kansa urdun din wani yanki da ake kiransa sadum kasa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kadai da annabin da ake aiko shi kadai da duniya kuma arsalaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadhira kuma arsalaka illa rahmatan lil-alamin wa kana nabiyyu yu'asu ila qawmi khaffa wa yu'asu ila an-nas 'amma kowane annabi da kake gani ana aiko shi ne zuwa ga al'ummarsa a kefance wani ma gidan wani ma iya family din wani unguwarsu amma ni an aiko da zuwa ga mutane ba daya kuma ma sallaka inna ka fitin dinna ba ma aiko ka ba zuwa ga wasu kebantattun mutane a a inna ka fitin dinna sai zuwa ga mutane ba daya baki ɗaya. annabin duk duniya annabin mutum da aljan bayan ma mutane ta aka kara masa da aljanu ibn hazm ce ai har ma da mala'iku da an hada masa har ma da dabbobi shi sa da yake cewa illa rahmatan lil alamin san illa kafatan lin nas ta fuskar da'awa rahmatan lil alamin ta fuskar kowa alkhairin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi Allah ya saka da alkhairi yake cewa wa kana min khabarihi abin da ya faru daga cikin labaran annabi lut ma'a qaumihi tare da mutanen sa fi ardi sadum ya faru ne a garin sadum bi sham wannan sadum din tana sham urbal urdun tana kusa da urdun ma qasahu Allah irin yadda Allah ya bada labari fi kitabihi al-kitabu min da'watihi lahum sai da dinga kirawo su ila ibadatillah zuwa bautawa Allah shi kadai wa tarki ibadatil awsan da barin bautar gumaka da miyagun ayyuka wa mabtada'u da irin abubuwan da suke kirkira min fi'ilil fahisha domin zai ce ma sabaqakum ma sabaqakum ahadun min al'alamin ba wanda ya taɓa ku ga wannan laifukan da kuke rikici talikai wannan wulwa da zina da suka dinga yi da kwace da waye su ne galibi suka fara wannan laifukan ba a sai Allah ya halakar da tuwa an ya tsere da shi huwa wa shi da ahalinsu illa mar'atahu da matarsa kare cikin gabirin ta kasance tana da cikin halakakku so ba'atha Allah nabiyahu shu'aiban sai Allah ya ƙara aiko annabinsa shu'aibu khatibal anbiya shine takin da ake faɗa wato mai hudubar annabawa ila madiyana zuwa garin madiyana ashabul aika a ashabul aika wanda al aika wata bishiya ce kuma ya zama cewa suna da yawan bishiyu wani shajaratun kanu ya abuduna ita wannan aika din bishiya ce da suka zace suna bauta mata wahum kamar da mu ga bishiyar kuka tana da wata ba na manta muna yara mun je garin kakannin suka ce akwai wata bishiyar kuka bishiyar kuka sa'a faɗinta za ta iya cewa ta ta kai rubu'i na wannan masallaci sai ku iya shiga ku goma cikin kogonta kai goma sama ma da haka wai idan mutum zai tafi kasuwa sai dan tsawar kayan saje ko kuma abin da kake cewa ka dan jefa a ciki za ka ciniki Allah ya saba wanda ya laɓe ke ɗaukewa ba ya ce zarato ne wata bishiya ce kanu ya abduna da suka kasance suna bauta mata wahum qawm min al su mutane ne daga cikin larabawa nuna madiyana suna zo zaune a madiyana fi atraf sham ita kuma tana gefannin sham wa huwa shi ne annabin Allah shu'aib ibn na makil ibn shaddan ibn bashjan ibn madyan ibn ibrahim wa qila غير ذلك wasu sun faɗi na nasabar da suke ba wannan mafi nasabi a cikin nasabar amma kitsar annabawa galibi ba wato a nasabar annabawa ta fuska ya irga ta galibi wasu inganta ke sa ya zo cin hadisi hassan alifin ke na turfa wani a jiya idan kuna da safu na sabata to kan ku ɗaga ni sama da abinan ya ce ka zaba an da sabuwa masu ƙoƙarin faɗa na sabata galibi cin yi kuskure na turfa wani a jiya idan kuka zo a jiya su bari haka amma kana shi ne annabi ibrahim shi kuma ya faɗa da ismail wannan kici la tarfa'u fawqa ajdan amma nan sai su kama irga har zuwa kan annabi adam alayhi salam wannan duk bai tabbata bai tabbata ba ko ba shi da asali na na'am wa qissatuhu bil qur'an al azim isar annabi shu'aib tana nan a cikin qur'ani mai girma da ta ta maimaitu fi adadin min suwari a cikin wasu adadi na surori na qur'ani wa haka za ta tabi al anbiya'u haka nan dai annaba suke tabbiyawa wannan na wannan wannan na bin wannan min zuriyat ibrahim daga cikin zuriya ko tsatso na annabi ibrahim alayhi salam fi zuriyati ibnaihi haka zalika wato duk annabawan ma ko annabta ta kare a cikin fi zuriyati ibnai a cikin tsatsan ƴaƴan nan nasu guda biyu annabiyaini alkarimain annabawan nan masu girma azdabih isma'il abul arab abin yankawa annabi isma'il an yi masa take da wannan suna an gane ko wani ma sallama wa tallahu lil jabin wana da yana wa an ya ibrahim ɗan sadaka ruɗi ana kira sa azabe shi kawai da shi aka ce a yanka ni a rabin manami an yi azbahu banzur ma za ta ba na gani a bacci an ce in yanka ka daga na ake cewa annabi ibrahim a annabi isma'il azabe shi annabta ta tattara ne ga baki da biyu zurati ibnaihi a cikin wato tsatso na 'ya'yan nan nasu annabiyai ne alkarimai annabawa guda biyu masu girma azabish isma'il abin yankawa annabi isma'il abul shi ne baban larabawa sun mai sa'ar sa nan ishaq alaihi masala annabi ishaq shi kuma yayi fa fi yaqub yaqub ya yi fa annabi yusuf alaihi da yan uwansa wannan yan uwan na annabi yusuf da suka dinga wahalar da shi suna suka haifo yahudawa tsantsance dinga tafiya cikin har zuwa yau na tanyahu kaga ayatun ma ya'lam wa kana isma'il alayhi salam arba'atuhu Allah annabi isma'il amincin Allah ya tabbata gare shi shi kuma Allah ya aiko shi ne fi jurhum ya da'awa tun kabilar jurhum an gane jurhum din nan lakin suna suka zo daga ina da kasar yemen wata ya aure irsu na ce ya bayan ya sake ta ya aura daga amalika kaga to wannan kabilun guda biyu su ne shi wanda aka aiko shi zuwa gare shi ne sai ke cewa qad ba'athahu Allahu fi jirhun wala amaliq da kabila amalika da kuma jirhun. Wani yamin in ka sa yamin din ma ba sa yamin din ba duk shine saboda dama yin ƙabilun su ne wa ghairihim da wasansu min ali min ali tilka nahiya daga cikin mutanen da suke wannan bangaren bil hijaz da suke tsakanin maka da madina da kewaye wal yamin da yamin من جزيرة العرب ونطنقرنا جبر الله رباوة وكان من ذريته دقتين طبعا النبي إسماعيل يقسم خاتم الأنبياء شكمتين النباوة محمد صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم حديث يا أبو غيرها كمتش في سلسلة مذير الشمدي حسن إن الله صفى ولد إبراهيم إسماعيل وصفى من ولد إسماعيل كنانة وصفى من كنانة قريش وصفى من قريش بني هاشم وصفى من بني هاشم yace Allah ya zaɓi Isma'il a cikin ƴaƴan Annabi Ibrahim ya zabi Kinana a cikin ƴaƴan Isma'il ya zaɓi wato Qurayshawa a cikin ƴaƴan wato Kinana sannan a cikin kuma Qurayshawa ya zaɓi Banu Hashim ni kuma ina da cikin Banu Hashim Mustafa ne min Bani Hashim ni kuma Allah ya zabe daga cikin ƴaƴan Hashim kaga zababban zababbu sallallahu alaihi wa sallam wa ta haƙu alaihi salam أنا بعساك يا قتل يا قتل يا قتل بعثه الله الله يا إيكوش نبيا أمطين النبي في الشام أتكي الشام في يا وكان إيكاك عليه السلام قد بعثه الله نبيا الله يكوش أمطين النبي في الشام أتكي الشام أفي الشام كنو وحران دحران وما منا وما والاها لديك أفاشل لتكي في سلسل wa kana min zuriyatihi al-Is daga cikin ƴaƴansa shi kuma akwai wani bawan Allah da yake sa al-Is the fourth wa min sulalatihi shi kuma daga cikin tsatsan Is ne aka samu nabiyullahi Ayyub annabin Allah Ayyub ibn al-Is ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salam alayhi salam idan ka kuwa dai annabi Ibrahim shi ne da cewa sa abul anbiya baban annabawa shi kuma annabi Nuh shaykhul anbiya dattijan annabawa shi kuma annabi adam abul bashar baban mutane baki daya Allahu akbar wa min sulalat ishaq daga cikin kuma tsatsan ishaq ne aka samu zulkifl zulkifl qala ibn kathir ibn kathir ce wa za'ama qaumun tana cewa annahu ibn ayyub wannan cewa ai zulkifl dan ayyub ne sun masta zahara ibn kathir annahu nabi to daga baya kuma sai shi wato ibn Gasir ya ƙara bayyana da cewa annahu nabi shi zulkifl shi ma annabi ne wa ayyub wa zulkifl ursila ila ahli dimashqa su kuma da ayyuba da zulkifl an aiko su zuwa ga ahlin dimashqa a Syria kenan damascus kenan fi sham a sham a sham kadima sham kenan a ah, wannan in ka kula wannan gabas da tsakiya din nan a nan an nafsa ta tari gaba sai wani suka ɗasa kula lokacin da za a yi isra'i da mi'raji da mana ba daga maka aka ɗauki shi sai da aka fito bai lokacin bai lokacin da yana ina da wasu da isa idan ya kan kowa a nan ga wasu suke sai suka ce kenan kofar sama da ake hawa tana nan gabas ta tsakiya tana saitin wannan gabas ta tsakiya komai a nan aka yi shi kuma a nan aka ƙari shi wunan gaba ɗaya ka gana mu, dama ai irin guraren mu ma gaba ki ɗaya ai gaba ko ma magar su ba daji ne wani kutu ma ruwa ne ma wani a hankali a hankali abuwa suka dinga abin da ƙware da gaske amma wannan gurin da kake gani guri ne mai hadarin gaske ko mai daraja kwarai da gaske Allah mu ciki ba mu albarkaci masu albarka kai dai gode wa Allah ko ma dai ce ina ka duro ko ka bullo tunda ka zo musulmi ina da wannan sarka shi da ce la farqa baina ajami wa arabi ba bambanci tsakanin wanda yake da larabi da ba illa bi taqwa yace annabi sawafiya mutane matsayin su ɗaya ka asina yin mishi kamar haƙoran mataji illa bi tukawa tsoron allah ne su yi wani kwai ya jinkirtar da shi wa kana ya zuriyatihi daga cikin tsatsansa nabiyullah yaqub annabiyun allah yaqub tsatsan shi wa ishaq wa wai isra'il shine isra'il shi yaqub kenan kullu ta'am kana shi li bani isra'il illa ma harama isra'ilu ala nafsihi من قبل أن تنزل التوراة إلى ما حرم إسرائيل قوة أبو لا لنبي آية إسرائيل أم بأون إسرائيل شيبة فلنا سيارة توقف إسرائيل سيد النبي يعقوب عليه السلام وأنت إسرائيل معنى عبد الله باو أن بيكنا وإليه زوى أقريس نشي إسرائيل النبي يعقوب كنا تنصب أكي دنجنت بنو إسرائيل آية إسرائيل ثم تتابعت الأنبياء sa'annan sai annabawa suke fitowa wannan na gun wannan wannan na gun wannan min bani isra'il daga cikin yayin isra'il yusuf musa harun ilyas yasa yunus dawud suleiman yahya zakariya isa alihi haka ne kuma da tabatin anbiya sai annabawa suka dinga biyuwa suka dinga tawowa daga wannan sai wannan min bani isra'il yusuf annabi yusuf isa mafi daɗi a tsawon jari? to ya fita wajen? isa da zaka ji in za a yi baka labarin ko dubu ba ka gajiya da sauraro irin isa na biyu ba ga tausayi ga ilimi ga fa'ida ga kaza ga kaza ga sanin maki ci lokacin ita ta saka aure fuska wani lokacin ta saka dariya wani lokacin ta saka ka ce ziyarta ba ta ce ina ma dai a ce ni haka ya ci ƙware daga ciki wa musa ganin musa abokin zancen allah karimullah annabi mai barkwanci annabi da ya daɗe annabi ɗan gwagwarmaya annabi musa ali sanatu ba harun da na harun abokin tafiya ɗan uwa kuma na annabi musa wa iliyas galibi iliyas wa yasa duk wannan a bayan annabi musa suka zo wa yunus da annabi yunus to kaga wannan yunus سوجد الشيوى وجدت أي ورفعناه مكانا عليا إدريسي إدريسي في مكان فالنبي يونس هنا قيل يتشي ما بني إسرائيل وداود ده أنا بداود وسليمان بسليمان ثالث أبا ويحيى ده نبي يحيى وذكريا ده نبي ذكريا وعيسى ده عيسى عليه السلام عليه السلام وأنا الحمد لله من يد مالي من رسالي في شيوى وزنك ko wannan abubuwa kuka ji shi duki duki Allah ya saka mai da alkhairi Allah ta. saka da gafara awal wuqu'i shirki min an-naw'ayn fil arabi wa ghayrihim wa bi'sati khatim al-anbiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam malike cewa farkon abubuwan shirka min an-naw'ayn wato shirkan nau'i biyu shirka ta sama da shirkar ƙasa shirkar sama shine taurari shirkar ƙasa waɗanda aka dinga bautawa a nan da ƙasa mun faɗe su a baya fil arabi yadda shirka ta faru a ban ƙasa a cikin larabawa gairi da wasu su wa bi'isati nabiyya khatamul anbiya da kuma yadda Allah ya aiko ce kamar kin annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kansa ba a sake ba magana jiya manzo an sanar faɗa gaskiya ne waye da awa annabi annabta a bayan da Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma yake karfin annabin ne wanda goma ta samu tazara ne tsayi daga wafatin manzo an sallallahu zuwa yau kana da wajen shekara dubu daya da ɗari hudu da da talatin ai za ta ce goma da hijira daga eh, yawa kaga da talatin kaga wannan koma su ga Allah subhanahu ta'ala har yanzu ba wani annabi an samu mutane ɗan runtu da su mutum akwai in yace ko ce shi ma annabi ne da an yi da kai ne abu da ka kama da karfi ka fi da gangan maliki to haka za ta taba'a an biya ubani isra'il haka nan wato annabawan annabin isra'il suke ta zuwa daga wannan sai wannan wa kana akhiruhum na ƙarshe da ne almasihu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 kaga unabbiukum bima ta'kuluna wa tadakhiruna bi buyutikum zalika la yadlukum kutubu mu'minin yace ni ne fa nake suranta muku mutum mutumi ta hayati tsairi kamar surar tsuntsu fa an fukufi sai in yi busa bai kuna tsairin bi idinillah sai zama tsuntsu da idinin Allah ya ce wa umri ul akmaha ina warkar da makahu wal abrasu da fitiru u'iyal mauta ina rayar da mamata ma Allah izinin Allah wa ku kuma ina ba ku labari bi mata akulun da abinda duk za ku ci ba wai kuka ci ba abinda abinda za ka ci gobe ce gobe za ka ci dan wake kuma duk ba yadda ka iya sai ka ci dan wake nan gobe wa ma nabi bi buyutikum da abinda kuke iya koyewa a ku in ma ka ɓoye ce yanzu mai da a gidan da gidan akwai kaza akwai kaza akwai kaza inda biyu zalika da ake zafi mutum mu'minin kaga kaɗan daga cikin ayyukan su kina wannan masih ana ce wata wannan su kuma masih dajjal saboda kannan nan idansa wasu ce a saboda zai kewaye duniya maka da wasu dina zai kuma shi ba wannan tafiya sai kamar ya shafe ƙasa ne baki ɗaya na'am wa ala hin fatratu min al-anbiya'i war rusul Allah ya kawo annabi Isa wa ala hin fatratu min al-anbiya a wani lokaci da aka yi kamfar annabawa rusu da manzanni shi ma a gabar da ya zo shi ma babu annabawa da yawa babu ko ya kawo shi ne a hini fatratin lil anbiya a lokacin da ya dace da aiko annabawa da rusu da manzanni wa shirku min as ne. to shirka a sanda annabi Isa ya zo daga ɓangarori biyu take na farko na farko shine mai ibadatul quburi bautar kabarura Wannan shirka ina take a ƙasa wani kawaki ba ina suke kuma a sama bautar gumaka da bautar taurari adinta sharafin ardu wannan ya yaɗa abin ƙasa wa kamil arabu ana irci min milata abihim ibrahim su laraba su kasance suna kan gadon addinin babansu annabi ibrahim fi jasiratul arab a yankin larabawa walakin sai da cewa kana amru bin lahai akwai wani da ake kirasa wani mushriki da aka yi amru bin lahai al-khuzai a yankin laraba yake shi ma dafa ya san wannan gurin na yankin laraba ba abin da ake sai tauhidi duk wanda ya zo sai dai ya jaddada da'awa ta annabi ibrahim a tafcin annabawa to wannan amru dan lahai al-khuzai ya ga tafiya rihlati a tafiye tafiyansa da yake al-mash'uma mummuna tafiya ila sham ya je sham ra'ahum yana zuwa sai Bilbal bil balqa a wani guri ake ta balqa lahum asnam suna da gumaka yastajlibuna bi manafi'a ai da wannan gumakan suke jawo kansu amfani wa yastajlibuna bi mudarra da kuma su suke ije cuta fajalaba shi ma sai ya dauko misra zalika irin wa'annan gumakan ila makka sai kawo su makka kaga wanda in aka tambaye ka wane ne kawai fara kawo wa larabawa mujirisun amurbin hai ke fara kawo wa kajima na'am fajalaba kuma sai musu oda ya kawo musu mitila zalika kutan kusan hakan ila maka ya kawo maka fi wakacin a wani lokaci kanatu wilayatul baiti li khuza'a kuma a lokacin yan kabilar su suke kula da ka'aba kaga kanatu wilayatul bait kula da ka'aba ni khuza'a na kabilar ta ne kabilar khuza'a kabilar quraish kafin ya dawo hannun qurashawa wa kana huwa sayyidu khuza'ata kuma shine shugaba shugaban kabilar khuza'a kaga ina zuwa da wannan gunki na za a san shi a cikin ka'aba da kuma ka'aba ita a cikin kiblar kowa to fa kana bi rihlatihi al-mash'uma hadhihi haka ya kasance a cikin wannan tafiyar sa mun tafiyar ta huwa awwalu man ghayyara din Isma'il wannan Amr bin Luhay shine farko wanda ya fara canza addinin Annabi Isma'il wan harafa an Ibrahim ya kauce ga barin addinin Annabi Ibrahim fa nasaba al-awsana sai a kafa gumakan nan da ya kawo ya oda bilbaitul haram shi a sasa aka aba wannan tsawafin da ake ta zuwa yanzu mai mukun an zo ko an ce an zo Allah su goyi gashi ta'ala Allah an zarka ulwa kabira kawai gashi wannan saboda amsa ne zai kafa wannan gumaka fil baitul haram a cikin ka'aba wa sayyaba as-sa'iba to kuma sai kawo tamfa tamfi sayyaba as-sa'iba ma'ana sai ware wasu dabbobi yace wannan a bakin ci da wayannan wasu kuma zai ce akwai basira akwai sa'ima akwai ham din nau'ika ne akwai wasila nau'ika ne na raƙuma wanda aka ware wa wannan gumaka sai a ce wannan mutum-mutumi abin bautar duk dabba da ta kai shekara kaza daga yau ta ce sunanta sa'iba wannan shi ma duk dabba da ta yake da siffa iri kaza sunanta bashira to ta wannan ce wannan duk su dabbar da bata kai ka dawo sunan ta wasila to za ka taka ce wannan duk dabbar da aka yi mata kaza da kaza sunan ta haram ai wannan duk sunayen dabbobi ne wanda suka miƙa su ga waɗannan gumaka shi ne yake cewa ba wa sayyaba sa'iba ya ware wata دبا لجل السائبة وبحر البحيرة يواري وتي أمتيت بحيرة ووصل الوصيلة يواري وتي أتمت كرنت وصيلة وحم الحامي يواري أتأكد كرنت حام من هنا دقنن اتخذت العرب الأصنامة دقنن إلى رباس كاركبهما كا وكان أقدمها منا أما نفرقوا فرقوا كما كان ديفار سواء أتكي سنة مناه manati kenan eh أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى على كم الذكر ولو الأنثى وتلك إذا انكشفتم بيما sai cewa wannan abrahim lati al-uzza ku bani labarin lati al-uzza wa manata yace wa manata al-thalitha da Allah ya zo kan lafazin al-thalitha ta banza gunkin banza gunkin wofi taɓaɓɓe shirme da shirbaciya eh wa kana ala sahil bahar shi kuma yadda ya ta sai ya aka sanya shi a wajen ga'ar teku bi kudai a wani guri da ake rasa kudai bai na maka wani madina tsakanin maka da madina sun mallata sannan lati bi tsa'i aka shi tsa'ifa wani sakaratun wato shi kuma wato dutse ne murabba'a wanda yake mai kusurwa hudu yulattu inda hasawik shi ana yin kunu ko a yi abinci a wajen asashe ce da mutane sun mara uzza sa'annan uzza waye bi bawadi nakhla wato tana shi kuma yana wani guri da ake rasa wadi nakhla guri ne mai tarin da binin shi ma a makka ba da shara'i wato yana nan a bayan wani gari da ake rasa shara'i lil kharij min makka ga wanda yake kokarin fita daga makka yana kusa da wannan garin sharqan yana nan gabas da inda ka sa gaba a rufe wa'annan mun ji cewa ya aka yi aka shigo da laraba ba su ba abinda suka sani sai bauta wa da amma wannan amur bin ruhai da yake tafiye-tafiye da ya oda ya zai zuwa musu wake ɗaya ba ta gari sun mata adadatin asunamu ta'an nan sai gumaka suka yawa ko ba shi ba a bar shi sun mata ajantin asunamu sa'annan gumaka suka yi yawa fi jirgin arab a kasashen larabawa ko a yankunan larabawa kane da kulle kabilatin sonamun kawai kowace kabila wajen zama suna da nasu kawo da yankon a zo a yi ta a kan tsaya su kawai kowa ma ya samu nasu ta tsohuwa ta ga ana bar an taru yau eh, to wannan gudu mai suke ta eh, wancan abin da suke tuko kawai eh, to kowa ya samu ta ta <laughs> ce ke kawo a wannan ɗin da ce wa ne da <laughs> kulli qabilatin sanamun ko ta qabila zai zama tana da nata gunkin min shajar wani dutse ne a wata bishiya ne a hajar wani dutse ne a tamr wani ma dabino ne ba ke nan haka sai da wani ne ita akwai abin da ke ban dariya ɗaya kuma nan tana jikin ba bayan isa da kuka wanda ya ban dariya ce tafiya zan yi kuma zan yi nisa ya ce a haɗa mun allah eh aka haɗa masa ɗan gunki ta aka ce lalata ce na biyu da rai ya tafi da shi ya ce ina tafiya sai gudu gida ya ƙari ya ce dubu dubu zai ce to abin bauta ba mu fasirta ya ƙuri ya ce sai ɓalle hannunsa fentiwo ya ci gaba ga cire na ci ya fuka gaba ya cinye gunki gaba ya ce taimake ka cinye allanka abun bautar kasuwa ta ainihin ba an zarika wani kabira wa haka za ka nan hatta kane min ha haunin ka'aba kai har sai da ya zama a gefannin ka'aba akwai salasu mi'a wa sittu na sonaman sai da ka samu gunki guda 360 ko ta kabila ta bari ta haza ahalu kuli jarin sanaman lahum kai kowane ahalin gida sai da suka riƙi nasu wanki fi darihim a gidansu ma bayan ma wannan kai wala ta ba sai kai tambaya ba an yi sharil aslam a akan yadda gumaka suka yadu wa ibaratin nar da yadda ake tabbatar wuta wal kawakib da taurari fi farisa a kasashen farisa wannan iran kenan wal majus da majusawa a iran a iraki wasa'iba su ma a iraki wa umam wa umam siwahu don kuma ta da yawa su ma kowa da abun bautarsa kowa da sa ai Allah akwai hakuri minhum daga cikin mutane akwai man ya abudul ma'a akwai da ruwa yake sha wa minhum man ya abudul hayawana akwai wanda yake bautawa dabbobi wa minhum man ya abudul mala'ikata akwai wanda cikin mala'ikatu yake bautawa wa minhum man qala ka a cikin akwai wanda yake as-sani'u isnan ai abin bautan ma wanda yake zuciya guda biyu ne wahun suna ake cewa al-sanawiyya min majusu daga cikin majusawa wahun sharrun min mushirkin arab sharrin su ya fi na mushirkan larabawa wa azamin nura wannara suna suke girmama ko suke bautawa haske da wuta walma'a da ruwa wa raba da ƙasa wa haka zafi umamin siwahu suka ka a cikin wasu al'ummatai waɗanda ba wa ɗin ba minus sa'iba wadda hariya wal falasafa wal mulahida mulahida ɗinnan su ne kawai baki da falasafa falasafa masu gina wa matunani ko masu bauta wa matunani mulahida shi kenan masu mawa'adin wujud kwanar ta kai in ka kwaifa mu ne ma fa ababen bautar junan kana bauta muna bauta kai ne gunki da ni ne gunki ka haka suke faɗa da an Allah an san ka Dr. Ibn Qayyim rahimahullah fihi wa fi mazahibi Ibn Qayyim ya jawabi akan su da mazabobin su wa ma wa da mu da suke bautawa alqawl fi igasatil lafan magana tana cikin littafin igasatil lafan daga dai yadda abin ya tubo daga nan ga an mun tsaya suke da kyau yadda za ka cewa asali Allah da me ya aiko mutane tauhidi a zamanin annabi Adam har ya shuɗe ba abin da ake bauta wa Allah ake har zuwa annabi Nuh alayhi salam shi annabi Nuh zuwansa sai zama cewa ga mutane sala'ai sun rasu sai ce ɗan yanzu kaga asalin shi da shirin take ta ci tonin salamai sun su ne hana kowa a ji inda yake zama yake ba da darasi a yi mutum mutum kawai kaga da dan memorization ne da an gani za a tuna nan wajen eh, la tazarunna alihatukum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yughut wa uqwa wala suwa haka aka yi kokarin abin lokaci yawa tafiya tafiya tana tafiya tana tafiya tana tafiya yazo aka yi abubuwan aka Allah ya halakar da duniya duka kaga an tsarkake wata shirkar ta ka sake sabon zubi kan annabi ibrahim alayhi salam annabi ibrahim a gabar kafin ya zo duniya ce dan ya sake yin wani tsallan balake ya sa an koma na shirka da ake annabi ibrahim ya zo tsakanin iraki game da muka ji shi ma a ƙarfin da ke duniya abuwa suka da tafi har abu ya gangarwa ka zo nan lallai ne in amfani in ka kula dan adam a jikinsa ko yaro ka kalla da yanayin yadda tsarin tafiya iki da yanayin yadda halitta iki yanzu duk kowaye kowanne bai ji akwai Allah ba ya da wannan tamfirin din nan dai basma basma din kowa ya da kai kadai na kani kadai na hawa kaza na wani bai taɓa karo da na wani ba to me nuna me me ne me yin tsaye ne eh kaga kaga sai ka ka ɗaukar wannan shirya ne yanzu ka ga yanzu baka isa ka ya da ni ba ni ba wannan zai cewa inda mai yin daban-daban ne da lallai sai wata rana ne karo da za ka ba ka karo da nawa amma yana maka cewa mai yin da zai ce kawai ya saba shi ya yi abubuwan sai tsaransu ba da kadiri na ala an sauya banana ta ɗauki kira yan musulmi wallahi ba sai ka dogon numfashi ba ba sai ka gwaggwafa numfashi ba mahalicci shi ne Allah makagi mai rayawa mai kashewa mai shi ne Allah abin bauta da gaskiya ne Allah kar abauta kowa sai Allah ka tsarkake zuciyarka karkaɗe ta gaban tunanin kowa da kuma in ba Allah ba Allah shi za bauta bautawa Allah shi za ka kuma gode wa Allah Wata ci kuma ɗaɗin da ka wancan hauti ne da ba a tafiya ya ci da mutum ba wannan akwai wata soyayya ta musamman da mu Allah ya nuna mana alhamdulillah ka duba duk wannan hargitsin da aka yi duk wannan cikumar ɗaɗin da aka yi da duk wannan akai abin nan goro akai mari din da akai kai dai Allah ya keɓance ka ya sa kana da cikin waɗanda suke musulmi ahlus sunna wanda kake bawa Allah daraja ku da girman sa da matsayin sa gurgure wannan baiwa ce wannan wato la tuqaddar bi saman ba za ba da kuɗi za a ce ta ba daraja ce Allah mun gode Allah mun gode Allah ka tabbatar da mu aka tabbaci na madaidaici abin da duk muke ji tsaro Allah ka ije mana Allah ka shirye mu ka shirye bayan mu Allah kada ka fitar da wani a cikin tsatsan mu wanda zai dinga bauta wannan ka daga cikin abubuwan da mutum zai bayan ka tsira ka kokari ka tsira da ayyanka annabi ibrahim ya ce wa junubni wa baniya an na'budu ya Allah ina roƙonka ka tsira da ni ka tsira da ayyana kar mu bauta wa gunki wannan kenan ubangiji Allah kai mana haka Allah ka taimake mu Allah ka farja mana Allah ka wasa mana Allah ka riko da hannayen mu abu da duke fukar mu Allah ya sa mu karfin sa abu da duke da mu iya ba Allah ka iya mana Allah mu yi tawassuli da wannan aqida da wannan tauhidi Allah karka mu da zaben mu Allah karka mu da zaben mu Allah karka bar azzalimai su samu dama a kanmu Allah kada ka bar waɗanda ba sa ƙaunar mu ba sa ƙaunar addinin mu ba ta ƙaunar wato mu. ba ta ƙaunar cigabanmu Allah karka ba su dama a kanmu Allah ka mugusta musu ka ɓata musu da taimakon musulunci da cikin musulunci لسنة صرم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الله يسعدك Thank you. Thank you.